Allah ke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 dan takarar shugaban najeriya kuma shugaban najeriya da izinin allah na yadda kwanaki kaɗan masu girma manyanmu shugabanninmu tsofaffin gwamnoni darakta general da ya fari da wannan dama na gayyaci mai girma shugaban jami'ar pdp rashin wannan jiha hana rabin alidigin sa domin ya zo gabatar da jawabinsa pdp power to the people to call our state chairman, Alaji Ali Idris Igisa to come and address us. PDP! Nigeria! Nigeria! Yeah. Zigaba! Zigaba! Nigeria! PDP! Mr. Chairman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. PDP! PDP! PDP! With the mic ring. Power! Power! With the mic Nigeria! Nigeria! Nigeria! Allah ya taimake mu. With the mic ring. Jigawa! taimake mu mai girma shugaban ƙasar tarayyar najeriya wazirin adamawa wazirin atiku abubakar mai girma daraktan yakin neman zaɓe na shugaban ƙasa na tarayyar najeriya kuma ɗan wuri gwamnan jihar mai girma shugaban kawo na zaɓe na najeriya Turyoki a Arif. Mafi girma shugabanni da suke wannan wuri maza da mata assalamu alaikum. A madadin jam'iyyar jihar Jigawa ta PDP muna yi wa mai girma shugaban ƙasa da shugaban jam'iyyar PDP zuwa wannan ziyara da aka kawo ta gidan PDP gidan Dr. Sulaiman Riko. Tafiya Lamido, uba jagora, shugaba a tarayyar Najeriya, jagoran talakawan Najeriya. Muna alfahari da kai, kuma muna alfahari da jam'iyyar. Muna fata yadda aka zo lafiya, Allah mai da shugabanni lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullah. PDP Nigeria! Najeriya. jigawa alhamdulahi da girma sabon shugaban najeriya allah da an saurari shugaban jami'ar pdp na wannan jiha a rajar da jawabi na gaba sai ya da wannan dama na gayyaci mai girma jagora tsohon gwamnan jihar jigawa tsohon minista leader of the pdp alhaji dr alhaji dr sulalami dosiyoyan domin ya zo ya gabatar da jawabinsa Rahman Rahim. Eh eh eh, eh eh eh nah, mutani, that's me. 이겼다 요새 비디오는 알레리아 아닙니다 땡기나이 에피오프 아이 지니 내주마 한국의 전문이 국내들이 하고 오늘 적어도 오늘 애교 변경 내주마 누가 대전하는 사람들과 Oke, ‘yan Go down, go down. Go down, go down. 'ya'yan huriya, ‘ya'yan ɗa'a ‘ya'yan tarbiyya ‘ya'yan girman iyaye ‘ya'yan girman shugabanni mun zo wannan wuri ba don kankai ba abin da sashi ne dan wannan jiha dan wannan gari shine wanzu mu na jam'iyyar pdp a jihar najeriya ya zo gida gun yan uwansa kuma mu da ku mu talibe shi ko mu yi godiya ga Allah cewa jam'iyyar pdp ta karama ɗanmu ta ga ya tantanta ta ba shi wannan mukami na yin takara mu da kun masa addu'a ɗanmu ne kayanmu ne ma karama ko daga a madadin jirgin jirgawa madadin yayana dogina da daga pdp godiya a fa wannan karamci na bauta namu ta wani najeriya kuma mun yi alkawarin cewa in ya karba ya san akwai yake a kansa ya san me haƙƙi ya san me zumunci ya san me amana saboda kome ya san shi ɗan jigawa ne ba da kunya saboda ina gode wallahi ban zo da shi ba ban zo da shi ba ina ganin ni a hankali gari zan da baya duk ƴaƴa na na haifa ga muna gaba na alfahari na ba na Allah na gode maka Allah na gode maka a chairman Dr. Yusuf Ayu, my brother and friend, part of the PDP, member of G9. His Excellency, the Chairman of the campaign council, Chief Udom, Governor of Akwa Ibom. His Excellency, Governor Tambuan, my own son also, who is the G campaign, the former Vice President of Nigeria, Alain Mutambo. We are getting here today not to campaign. We're going here today, not to convey, but to receive our song. Our song, Atiku Abubakar. We're the to um, have, we found worthy by the PDP, giving the ticket flying for the young brother. Therefore, we are singing today our son home in Digawa, our son home in Muitawa. And therefore, on your behalf, you, my children, you, my grandchildren, on your behalf, I convey our heart appreciation and gratitude to the President of the PDP for conferring on our own song that is mighty task in Nigeria. And by the God, because they our own son here, he does it for leadership. He will never fail Nigeria. So, our candidate, you are home here. We came to save you. and on our behalf, thank Bidi family for finding you worthy to fly our flag. We thank you. We thank you. May God bless you. Assalamu alaikum. girma sabon shugaban najeriya in allah ya so an sa'arar jagora leader tsohon gwamnan jihar jigawa babanmu alhaji dr Musa basu lamido da jawabi na gaba yi mai girma sanata kuma dan takarar da tj jigawa ta arewa maso yamma tsohon gwamnan jihar jigawa sanata ibrahim samun turaki turakin hausa turakin kazauri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Eh, bismillahirrahmanirrahim. pdp power nigeria jigawa gobe gobe um, to zan protocol ga Tanguana. so uh, uh, alhaji uh, eh, dr sulaiman aha uh -huh. mutanen jigawa da ɗauku mun ɗauki alƙawari da muna ƙarfe shugaba ya ce in kun zaɓe shi zai buɗe muku iyaka kuna so kuna so ya ce kuma wahalar da ake ta yau ta yunwa yunwa eh, eh, zai kawo zai taimaka wa yus. na gaya muku mata dubu talatin da hudu ya taimakawa daga aljihunci ina matan jigawa ina mata za ku zaɓe shi da ku daga hannu mai girma in Allah ya sa sabon shugaban ƙasa akwai abu uku da ke gabanka ah, akwai budget there is a budget on subsidy which is 3 billion after They want you to fall into a pitfall. Here in Jigawa, we have 300,000 hectares of land for sugar ethanol, which will give uh, 3 billion liters in, uh, so that we don't have to import fuel. It will add 11 trillion naira to the economy. Uh, eh, number two, Jigawa started the pension scheme so that when you become president, every local government, every state can issue a bond to infrastructure. And then you can do the, bigger infrastructure, the port, uh, uh, uh road, railway from Lagos to Kano, from Maiduguri to Sokoto. Um, um, we, we're here in Jigawa. You, uh, we, we, we, you are here not to campaign, but we promise you we will give one million votes above a, eh, the older uh, party, uh, the dead party, APC, which we founded. Which means APC is dead in Jigawa. Uh, thank you very much. Philippi! Let me hand it over to Mark, to Senator Dino Malai to continue. jigawa pdp da bala da bala'i da bala da masifa da kuno da kunama yan jigawa yau muna mutukan farin ciki kun fito mun ganku ku tafa wa kanku ku tafa wa kanku wannan wurin da muke ciki shine aminu kano triangle ko ba haka ba ne allah ubangiji ya ji kan aminu kano wannan triangle din waye gina shi waye gina shi airport waye gina airport waye gina ku yi wa apc allah ya isa so uku malam aminu kano ya yi wani babban magana lokacin da yake da rai malam aminu kano ya ce nigeria kasanmu ne ya ce nigeria kasanmu ne amma kowa ya san gidan ubansa ko ba ka kai ba maganan atiku ya zama namu namu ne namu namu namu mun gode wa sunan lamido abin da ya yi kuma sunan da aka ba wannan wurin na ah, aminu kano triangle kafin ga ya ci wanda zai mana jawabi akwai wani dan iska akwai wani mara kunya jiya ya je yana zagin atiku wani dan iska sha-sha-sha ma'aukaci sunan shi tashin shakima da na sa mishi suna grand commander of bandits amma na ce na yi bincike na yi bincike na samu tarihi an ce tarihi da sai aka ce mana wai ashe mahaukaci shi ya yi zina da uwan shi aka haife shi jiya ya ce atiku abubakar ya yi shekara takwas a vice president amma bai gina mutane takwas ba ku ta mishi ya yake ku ta mishi ya yake tunda ma'aukaci ya haifa shi kusa kuma auka mahaukacin ya sha nonon auka baya warkewa saboda haka zan gaya mishi mu masu hankali mutane fiye da takwas wanda a cikin abubakar ya gina na ɗaya akwai boni aruna tsohon gwamnan adamawa akwai john iyame tsohon gwamnan taraba akwai juma alhaji kanta jumai alhassan tsohon minista akwai nuhu ribalu akwai nasiru yan rufayi akwai Garba shehu akoe dino melaye akoe entoma goto akoe jackson ludo akoe okoto iwena akoe martin naji akoe emeka iredioha akoe ben obi akoe gomna oladoja akoe usman bugaje akoe shola akomode akoe chris mamman ya isakome isawa ya isakome isawa to power ita power give power ita.

wannan shatima din da mun san yana shan wiwi amma yanzu ya bar shan wiwi tun da ya fara alaka da mutanen lagos ya daina sha da baki yanzu ta hanci yake ta hanci yake like to invite the Director General of our campaign, the Governor of Sokoto State, the Matawale of Sokoto, the former Speaker of the House of Reps, the Chairman of Nigerian Governors Forum, Right Honorable Aminu Waziri Karambwa. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم ne kwanar da gaske girma shugaban Jami'a na ƙasa da ya a hayu mai girma ɗan takarar shugaban ƙasa kuma shugaban ƙasar gobe in allah ya yarda a tiku abubakar dcol wazirin adamawa da mai ɗakin shi mai girma jagoranmu kuma babanmu alhaji jin lamido masu girma shugabannin da ke nan musamman a cikin sambo ko mataimakin shugaban kasa da sauran jama'a musamman al'ummar jihar jigawa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu da muna ƙara wa Allah godiya ya kawo nan gida dutse muka ganan ma idanunmu abin da mu suka gana muna na cewa da yadda Allah da yadda Allah da yadda Allah jihar jigawa ta pdp ce to da yake yau ita ce rana ta ƙarshe ta kamfen da za mu yi a arewa maso yamma gobe in allah ya yarda muna jalingu jihar taraba ranar asabar zamu mu rufe a yola jihar adamawa wannan zan ƙara jawo hankalinmu musamman al'ummar jihar jigawa al'ummar arewa maso yamma da kuma al'ummar arewa a kan cewa an ce wai an da kuɗi a mu za ku yadda a mu da kuɗi wannan kudi a jihar jigawa ta waye ta waye a cikin ko alhamdulillah dama bahaushe ya ce kukan kurciya kukan kurciya kukan kurciya sannan kowane tsuntsu kowane tsuntsu kun yarda da haka nan to ranar ishirin da biyar ga watan fabrairu mu gani a ƙasa Allah ya ba mu nasara PDP Najeriya Najeriya jihar Jigawa diga diga wasalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh idan an gama jami'a jama'a a tafa wa tambuwal a tafa wa tambuwal atiku ya yi shekara takwas ina gina mutane ina gina arewa ina gina najeriya kashim shatima ya yi shekara takwas yana ya gina boko haram allah ya isa jama'a ba da bata lokaci ba za mu cira za mu kira chairman na campaign council wanda yake shine gwamna akwa ibom jarimi gwarzo governor udom emmanuel ah, Nigeria! Nigeria! Nigeria, Jigawa Far, Jigawa Far. Assalamu alaikum. Uh, Your Excellency, our presidential candidate, our national chairman, Stand uh, former Vice President of the Federal Republic of Nigeria, all the former governors here present, we want to register our appreciation mostly to our hosts, especially the former governor of Jigawa, Alhaji Sule Lamido. Let me start first of all by appreciating our party structure. Jigawa, you have spoken. Jigawa said, uh, you have spoken. And this is just enough what we wanted. But I want to assure you, to whom much is given, much is expected. If you give us so much, translate what we are seeing today to vote. Be rest assured that you are going to elect a president who rewards hard work, who rewards loyalty, who rewards partnership. What we are seeing today in Jigawa gladdens our heart. But let me also assure you that I overheard your former governor talking about some of the agricultural products that you have here. With the incoming president, you have already done analysis of all your economic strength and that which you have. Let me assure you this international airport with Alhaji Atiku Abubakar, you start doing cargo in and out of this place. Because the kind of sugar cane that you have here, the sugar we can produce from Jigawa State can feed the whole of West Africa. And from sugar, I'm sure you know what you can make from there. He's an astute businessman, the man who knows so much about business, the man who knows how to turn water to money, The man who knows how to strike the rock and money will come out. Not to talk of when you have what you have. From that, he can give you ethanol. He can give you all molasses that can produce yeast and so on. And will create employment. Today, he's impressed with what he's seeing here. And I can assure you, he's going to negotiate a social contract with the youth. I'm sure if you listen to him, he has talked about what he will do for the youths. Today in Nigeria, Our youth can no longer buy motorcycle. Can you buy motorcycle again? Can you buy rice again? Can you buy tea again? But with Alaji Atiku Abubakar, our economy will bounce back. If you vote for Alaji Atiku Abubakar, let Nigeria see you. Let Nigeria see you. Say Nigeria. Nigeria. Nigeria. Nigeria. PDP. a tafawa udom a udom yan jigawa yau dai kun nuna mana cewa apc ta zama gawa sai dai mai mata inna lillahi kuma wallahi tallahi na fi tunubu wallahi na fi shi iya fatiya kalmar shahada ma ba zai iya ba la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jama'a yanzu za mu gaishi chairman na jami'ar mu national chairman na fatin mu chairman da bai curuwa bai curuwa ba wanda isa ya cire shi ayu ya yi gaba na baya ayu ya yi gaba na baya jama'a a tafawa senator doctor iyota

PDP. PDP. Before I speak more answer to you, let me thank my brother, my friend, Alhaji Sule Lamido. We have been in this struggle for democracy for years. We are the product of Aminu Kano. And I'm happy. I'm standing here in Aminu Kano Square to talk to the Telaka. Our politics is about improving the quality of life of the ordinary people. That is why we join hands with our senior brother Atiku Abubakar to form what is the PDP. PDP in Jigawa, we don't need to come here and campaign. Jigawa is PDP. Come on, Hakabani. Jigawa is PDP. And PDP is Jigawa. Whatever development you have seen here is because of PDP. APC is not a party for development is a party of deceiving people and telling lies. And therefore, I am happy that all of you have come here today with one purpose. That in 10 days' time, you will elect a new president in the Federal Republic of Nigeria. You, Who is that man? Who is that man? Therefore, On that day, in ten days' time, twenty fifth of February, all of you should come out and vote for President Atiku Abubakar. Vote for all our Senate candidates, all our House of Representatives candidates. After you have done that, you need somebody who will work with Atiku Abubakar as your governor. And that governor, I am proud to say, is my son. Because he is Sule Lamido's son. All his children are my children, and I'm proud to say the next governor of Jigawa State is my son, Mustafa Sule Lamido. Give him House of Assembly members because these members of the House of Assembly, what I see here, I can see more than one million people in this arena. Atiku Abubakar is going to get 1.5 million votes in Jigawa. Is that also? Is that also? Thank you, the people of Jigawa. The next thing is. I know. I am going to receive the campaigns to increase your number. First of all, the campaigns will be led by the former deputy governor of the Jigawa State, Yunus Hamid Turakistan, Alhaji Ahmed Gume. Is he here? Do you receive him? Yes. Who karɓa koya in ku yarda zai karɓa shi yanzu ya zama mutanen pdp kina kuma akwai candidate na ACP governorship candidate na SDP Ahmed Bello How are you? United. To. Nkarubasi ko? Kuyada? To. Kuma akwai hajiya bin jaye guba. Kuma mutanen da yawa suna kai sorry kai sorry kai sorry ka to. Ga shi nan. Ya dauki da kun karba shi kun karba shi ko? To yanzu dai aiki na ya yi kusan gama. Ina tuta. yanzu duk wanda yake so ya ji murya a tiku abubakar ya daga hannu sama yauwa alhamdulillahi kafin a tiku ya zo kuna so ku ji waƙar naziru kuna so a bata wuta kuna so a bata wuta shakaye iska naziru Thank you. Kita champion. Nasarullah. APC. Fatima APC. Mun kuma ta kusan nan. A sila ne jigawa lokacin da jigawa Let's go. gaske da wannan taro da kuma wannan auna da ake nuna wa jami'a pdp da kuma yan takararsa baki daya abinda zan yi muku tsawari a nan da kasuwanci waɗannan su ne sana'o'in da aka samu a nan jigawa